بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا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 barkanmu da sake haduwa da ku a wannan yammaci ta ranar lahadi daren litini yau muna sha tara ga watan ramadan haka ne shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da sha takwas ikon allah yau ni ne ke kari maimakon ragi allah shirye ne. sha takwas na kusan koma gida sha takwas ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da asalin wato 44 daidai da tara ga watan hudu shi haka ne zo yawwa shekara 1223 wannan shi ne darasinmu na goma sha takwas a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul baqara wanda muke a wannan masallaci na ummina a'id ummina hawa'u da ke nan bayan GDSS Doma a nan cikin garin Gombe kuma a jihar Gombe. Bakina na na saba da ummi na Aisha saboda shi ne masallacin da na darasi a Kaduna. Shi ya sanya haka ku yi hakuri idan kun ji tuntuɓar harshe da gare ajizanci ne. Za mu tashi aya ta ɗari ne da arba'in da shida, amma kafin nan ga tambaya da shi aka aiko da ita, mai tambayin na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh, wa rahmatullahi wa barakatuh to ya kure idan mutum zai sallama ana so da zai fara sallama kar ya kure da sallamar gaba daya ana so wanda zai amsa shi ne zai kure gaba daya wa idza fayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi aqala minha aw rudduha ana so an gaishe ku da wata gaisuwa ta musulunci idan ka ce da kai salamun alaikum ko assalamu alaikum biya alaikum ko wa rahmatullah amma kaka ce wa rahmatullahi wa barakatuhu kai ne sallama shi ne amsa maka ana so na shi kalmomin su yawa in ka ce maka assalamu alaikum sai ce da kai wa alaikum assalam kaga yayi daidai wa rahmatullah shi ne bi ahsana min hada Allah ya fada, sannan ka ce wa barakatuhu to kaga shi kuma bai da abin da zai je a gaba kenan wa magfiratuhu kuma bai inganta ba ina fata mun fahimci wannan to dan haka in da sallama mu masu yin sallama kan mu kure ta gaba daya mu take shi. wanda zai amsa shi ne aka fi so a bashi tazaran da zai amsa kalmominsa su fi na wanda ya yi yawa da Allah ya mu dace ya ce malam da fatan an sha ruwa lafiya alhamdulillah malam tambaya ta ita ce na yi sallah ne sai naga wani bangare na jikina bai samu ruwa ba malam ina so a mun bayani akan sallan da zan sake ta zan sake ta ne shine tambayarsa ko kama yana nuna kafa a kafa kenan kaga wancan kafa kuma wajibi ne a cikin addin sallah an yi mashin abdulaziz ibn bazin rahmatullahi alaihi shigen wannan tambaya aka ce mutumin da yake cikin sallah sai ga dum'a abin da ake ce ma dum'a kenan a cikin sallarsa a kafansa shine sai ce zai yanke wannan sallah ya yi alola ya dawo ya sake ta to aka ce idan an yi darfa ce haka abin yake za ka maimaita alolar gaba ɗayanta za ka maimaita sallar ita ma gaba ɗayanta idan la'alla ta faru ne a sallar la'asar ta ɗazu ka ga yanzu an yi magariba an yi isha'i to la'asar ɗin kaɗai za ka maimaita wanda take da tabbacin kayi ta da wannan kuskure wallahu a'lam Allah ya sa mu dace amin ya rabu za mu tashi faɗin Allah ta'ala aya ɗari da arba'in da shida kamar yadda na faɗa malar sadiq mai Allah ya ce. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم الحق هم يعلمون نعم، الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين الله سبحانه وتعالى في الذين آتيناهم الكتاب وعند مكبات للتاتي وفي يهودا لنفاركنا يعرفونه الدليل هنا يؤذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ya'rifunahu suna sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suke sanin ƴaƴansu wa inna fariqan minhum kuma lalle wani bangare daga cikin su la al-haqqa suna koya gaskiya wa hum ya'lamun al-hali sun san gaskiya ce al-haqqu min rabbik lalle gaskiya kam daga ubangijinka wannan addini gaskiya ne fala takunanna minal mumtarin don haka karka zanto daga cikin masu shakka wannan yana nuna ɗaya daga cikin abubuwan da muka sha fata wanda suke fatar da ɗan adam a ban ƙasa waɗanda in suka harbi mutum to idan ka gan shi aljanna to gaskiya sai dai idan Allah ya sa yana da rabu shine ash-shubuhat wash-shahawat mutum ya zanto yana da san rai saboda mai cutar san rai matsalan ta sai na ali radiyallahu anhu yace ya suddu anil Haq yana hana mutum karban gaskiya idan mutum yana da san rai karara zai ga gaskiya ko ba zai je amshe ta duk yadda za a yi da shi ba zai amsa ba kuma babu illa a rayuwa kamar mutum ya ga gaskiya ya kasa ɗaukar ta wannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala anan yake faɗa mana cewa sun san annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda suka san yayan kamar yadda suka san yayan su din nan malamai suka ce ba ma kawai yayan su da su suka haifa ba yayan al'ummar gaba daya suna iya gane wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ne fiye da yadda suka san suka san junan su gaba ɗayan su to ka ga duk wanda zai ga gaskiya ya ki amsanta kuma ya koya gaskiya to nan ba mutumin kirki bane shi ko kaɗan ana iya ma mutum uzuri ka abin da yake babba amma in zo ta fuskar kuskure amma abin da yake komin kankantarsa ya zo ta fuskar sakaci ba a karɓar uzuri a wannan babi da shi yasa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi uku na ƙarshen suratul baqara da Allah ta'ala ke cewa rabbana la tu'akhidna آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير waɗannan ayoyi sun kunshi kalmomi da Allah ta'ala ke nuna cewa annan sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah kar a kama al'ummarsa akan abin da sai akan kuskure ko abin da aka tursa ta akai. bayan waɗannan ayoyi sun sauka tabbas malaika jibril ya sauka wa annan sallallahu alaihi wasallam ya kuma tabbatar miki da Allah ya yi masa alkawari ba zai taɓa kama al'ummarsa akan abin da ta yi kan mantuwa ko kuskure shine rabbana a tu'akhidna in nasina idan muka manta aw akhtana ko muka yi kuskure ajizanci sifa ce ta adam kamala ta Allah ce shi shi kadai sai sa sai Allah ya tausaya mana sai mana rangwani kaga zai iya yiwuwa mutum ya kuskure a wani al'amari da yake babba ne amma sai Allah ya fiye mishi ko mutum ya manta akan wani abin da yake babba ne amma abin da mutum zai yi akan sani Ko yanzu na sai kaga Allah ta'ala ya fusata da mutum har yi alƙawarin sai masa azaba mun karanta da ku munafikan da suka rinka zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa din har Allah ya faɗa ma Allah sallallahu alaihi sun zo ya tambaye su ga abin da za su ce a ƙarshe ai mun karanta cewa wani daga cikinsu zai zo ya tsaya gaban doki ko raƙumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taguwarsa yana cewa wallahi wasa muke yi sai Allah sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ya ce la ta'tadiru kakku ba Allah da ku ba Allah kudai qad kafartum haqiqa kun kafarta da gangan ku kai da gangan ku kai inda kuskure ne ba za a kama ku waɗanda suka ji suka yi kuskuren alƙibla a lokacin sallah a rana ta fito suka ga dukkansu ba wanda ya salla a ta daidai da Allah ya bai musu yace fa aina ma tawallu fa mu wajhu ba." ina fata mun fahimci wannan to dan nan kuskure ne ba da nufin ganganci ba ko a shari'a ne mutumin da ya zanto da gangan yayi abu zaka ga ya kamata shari'a ta ce tsauri fiye da wanda kuskure shi yasa mu ko a Kaduna muna zuwa gidan yari muna shiga prison Allah na taimakon wasu na musulunta wasu kuma suna tuba daga zunubansu to daga ciki akwai waɗanda mun je mukan bincike na laifukan su in wanda za mu iya belin su da akwai wanda kwata-kwata bai ma kamata a yi belin sa ba akwai wanda ma bai ma kamata yana rayuwa a doron kasa ba akwai wanda kuma bai kamata a ce a ƙara minti talatin ma a gidan yari ina fata mun fahimta irin waɗannan in an ji akan tattauna da su Daga cikin alfarmar da aka yi mana ko muke godiya akwai ID card da aka ba yanzu duk wani gidan yari a kasar nan muka nuna shi za mu iya shiga mu karantar a ciki controller ya bamu wannan gaba daya to da gaske abun dubawa shine da gaske abun dubawa in ka je akwai da zaka ka kai shi a gidan yari bashi ne ta kai shi me ya faru bashin nan yari ya za ta aure kuma ga waye shi ba ta da lafiya wannan ya janyo ya karɓi bashi sai kuma aka rushe kasuwa shagon shi ya tashi halin da ko shakka ba ba mutumin banza ba ba kuma daidai ke da farawo ba wanda ya tara hanya ya kwace dukiyar mutane ya sa musu makami ya kwace da ƙarfi to irin waɗannan sai a tsare musu mutuncin su cikin gaggawa sai a fitar da su to kamar haka walillahi al-matsalul a'la kwatance a wurin Allah shi yafi fiye da wanda yake a wurin mutane ma'ana duk wanda ya zo da abin da yake ya san gaskiya ya take ta to kai musulmi wannan ba abin a kula kuma shi ba mai daraja bane ba mai mutunci bane a idanka wanda zai zai take gaskiya yana sane to mutuncinsa na zubewa a idan masu mutunci ba ɗaya yake da wanda zai yi kuskure ko mun girman kuskuren shi za ga za a iya karɓan shi za a iya rayuwa da shi kuma za a yi masa kuzuri to shi ne Allah ta'ala a nan yace suna koyar gaskiya wanda gaskiya ce da sun santa a cikin littattafansu an kwatanta musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da tsara Allah subhanahu wataala ya gaya musu a قال وإذ قال عيسى رسول الله مصدقا لما بين مصدقا مَا بين يديه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد نعم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وحل شاهد أشكال آية عن النبي يتاجع ومتى نسينا بس بشارة ومن منزول ذي ذو سنة أحمد. wanda yana da cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa da ya tabbata a hadisi ingantacce to kaga wannan eh, ya da sun san shi kenan tunda annabi su ya gaya wannan kuma qur'ani ba zai musu kariya ba to sai Allah ta'ala ya faɗa cewa an siffanta su a ciki kuma wahu ya alamu da suna sane suka yi wannan da gangan suka yi to tunda kuwa haka suka sai Allah ta'ala shi kuma sai tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da muminai a kan cewa su tabbata a kan gaskiya kawai kan su idan har wani zai gane karya yake yi kai ka san wani makaryaci ne to dan me za ka ji tsoron makaryaci kai kana ne gaskiya babu dalili ko da ka ji tsoro ta ɗan adamtaka to ya kamata imanin ka in ya motsa ya cire maka wannan tsoron. kamar yadda ya faru tsakanin annabi Musa da Fir'auna lokacin da sahara ta Fir'auna masu sun yi sihirin fir'auna suka jefa igiyoyin su koma macizai da ya faru falamma ra'aha فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي waɗannan masu sihiri suka jefa igiyoyinsu suka fara motsi kamar wani kumurcin maciji tsoro ta ɗabi'antaka wanda Allah baya kama ɗan adam da shi tsoro nau'i biyu ne akwai tsoro ta ɗabi'a tsoron namumin daji tsoron abin da yake wani abu da ka iya cutarwa a zahiri in na adam ya ji tsoronsa bai zama zargi a wurin Allah ba amma duk lokacin da aka samu nasi kuma da ya nuna kar a ji tsoronsa to tsoronsa kuma a lokaci ya zama abin zargi har waya shi yasa annabi Musa alaihi salam da Allah subhanahu ta'ala yake faɗa da suka jefa igiyoyinsu da igiyoyin suka fara motsi kamar kuburcin maciji Allah ta'ala baya kunyan gaskiya yace ce walla mudbira sai ya juya yana mai bada baya a guji zai nemi lafiyar kansa shi yasa wani abokin mu a Kaduna an zo da abu kawai tsorata ya gudu da gadewa sai wani yace mai kai tsoraci ne ce alamar ina da wayo wai tsoro ba alamun wayo kai ka ji ba to shi ne annabi musa alaihi salam Allah ce da shi la taqaf kar ka ji tsoro ta kuma an gama da Allah ce kar ka ji tsoron nan ya amsa ko bai amsa ba ya amsa sai da aka waye gari yana cin mazir'aun wa inni la ne a laqitu mana ayatu suratul isra wanda ta tattauna annabi fir'auna da annabi musa قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأطلبنكم في جروع النقل ولتعلمن أيها أشد عذابا وأبقى رب الكرمومين التي رحولة الكريمة شمتر واقع النجي الموسى يتي دا مصيري فاق ستر الدبيل دا مهمك ينكي عن من جامع إذ ينكي كفر هبو هذا بين رأي مشي مروعة هذا أنك تاش أصل أنك ساوى أما النبي موسى جونا دي صورة تاشبه dan sai ne zai na cewa man kuma ya Musa قال kuma ya يا Ya ce ma nabi Musa wane ne uban amma ka ga rashin mutunci irin na Fir'auna maimakon ya amfani da kalmar man ta wanda yake mai hankali sai na amfani da ma a wasu lokutan. ma wani abu balagantacce mara hankali mara raina jima'a da tsararren abu eh abu mara hankali rai da ake to shi ne annabi Musa a da a yi guduwa bai yi ko amma mai yanzu ne ya faru yana cewa rabbunan lari a fa kulla shay'in khalqakum thumma hada sai ga Nabi Musa na maida masa da amsoshi ya tsaya gidigam asalin koke zaune ke ko ba ka bari yana <laughs> Allah kara mai martaba lafiya Allah kara mai girma gwamna lafiya ko Ko kila ma daga nan suka da koke zaune da su ke mm. eh sai ga Annabi Musa koke zaune yana tsina na gaya wa fir'auna ba kai ba ubangijin mu shine wanda ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin fir'auna na faɗa annabi musa da faɗa har yana cewa inni la inni araka ya fir'auna masbura fir'auna ganin ka a komai in ba halakake ba kaga imani ke imani ke da dama haka yake shi idan ya ya samu zuciya ya zauna lokacin da su abu sufyan radiyallahu anhu kafin ya musulunta an nan, suwa su yarin ka sa musulmai suna hijira zuwa habasha wurin iraqar idan suka je wurinsa can suke samun mafaka da shi bai matsa ma mutane da aka tura abu sufiyan a kan ya je ya amso wanda suka yi hijira cikin musulmai a dawo da su don a cutar da su ya faɗa masa ya ce to za mu tattauna da kai domin in fahimci sun cancanci in ba ka kaje a cutar da su ko ba haka ba so da shi sarki ne mai adalci ya ce fito gaban mutanen ka tsaya zan rinka maka tambaya su suna bayan ka idan kai karya zan gane a fuskan mutanen wai ka ji fa a da karya aibi ne a wurin sa kamar yanzu wani da yake ke cin abinci ba wannan hatsari ne kwarai da gaske to shine yazo ba wannan nake so na kawo ba cikin tattaunawar da suka yi da shi daga cikin tambayoyin da ya masa game da annabi sallallahu alaihi wa ya tambaye shi cewa shin waɗanda suke bin annabi sallallahu alaihi wa suwa suka fi yawa tsakanin talakawa da masu kuɗi Ya ce, ban yace bal aktsaruhum Ya ce ta wannan ai ba wani alhaji turka shi da ke bin sa duk talakawa ne sai ce da shi hum atba'ur rusul su ne mabiyan manzanni na gaske saboda shi talakan gaga ya liƙe akwai dan shi a wani. ka duba ka gani inda kai alhaji a unguwarku mai sadaka juma'a juma'a in yana gari kana gane tun takwas na safe za ka ga layin ya canza kamar kai ba wannan ba komai ne a motarka ko abin hawanka za ka sha ka shiga gari kana inda zan ina ne litar su da kyau ina ne ba kyau kawai tsaya ka kalla ina ɗan caba da masu kabu kabu suka fi shigewa inda kaga sun taru shiga nan kawai ya fi kyau kar ma ka tambaya saboda hun atba'u sauki sai eh, ko da yau suna neman suna neman sauki ne malam Musa abin ya rab an fahimta ko sai ce hun atba'u rusul sai ya ce sannan raguwa suke yi ko karuwa yace gaskiyar magana fa karuwa suke yi yace gaskiya ke yace to akwai wani abu dan aka yi musu wannan akwai darasi a ciki akwai wani abu da idan aka yi musu mutum aka bata mishi rai suna fita daga addinin ya ce wannan ba su fita ko yi musu abin da ba su ji daɗi ba suna nan liƙe da shi ya ce to duk manzo da annabi haka yake so duk musulmi na kwarai zai kalla ni an mun ba daidai ba to na daina a ka bari ai mahalla ba daidai ba sai ka daina amma kai ka ai an ma wanda ya fi ka shine Allah subhanahu wa ta'ala me za a jefe ka da shi wanda ba a jefe manzo Allah subhanahu wa da abin da ya fi shi an ce mai kayan, an ce mai matsayi an ce mai majinin mahaukaci an ce mai sha'ir mawaki kai to wanda ya fi kuwa daraja an masa haka Allah da ya halice mu an ce yana da da waye kai Allah wa aka fi cutarwa fiye da Allah in bakin Allah mai hakuri ne kuma cutarwa ba ta isa gare shi ina fata mun fahimci wannan to idan har Allah subhanahu wa zai jura wannan kai ma zai baje aula yi hakuri irin wannan hakuri wasbir alama asabak inna zalika min azmi umur to dan haka dai a takeice uwa wannan yana daga cikin alamar da ake gane gaskiyar mutum domin da hirakul ya zo ya ce mishi to ya taba saba alkawari yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wallahi duk tabbayin da ya mun na rasa inda zan soke shi a nan ne kadai na so in dan samu kafa in more ya ce sai na ce mishi a'a bai taba saba mana alkawari ba amma dai akwai wani alkawarin da muka yi yanzu kamar zai saba ce to ka bari ya saba tukur tun in zai yi ba a rana ba ta ƙarya sai dai uwar ya ta kunya ka jira mana kuma shi ya riga ya san halin shi kuma dillalin wada shi ya san farashin jariri ya riga ya sani abin da suka so su yi na barna ba zai yi ba domin mai bunu a mara zai kai ɗaukin gobara in ya kai za ka ci shi ko ba haka ba ne ka bari sai ya faru kuma ba zai taɓa faruwa ba har sai ran da rakumi zai iya fita daga kafan allura domin Allah ne yake gane kuma har amin ya rab ina jin daɗi wannan addu'a hajiya na kabari shekara sha 18 don haka nan a haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shirya da mu kuma ne shirya annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa a gaske sai Allah ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa sallam kan gaskiya kuma ya tabbatar da mu'minai ki alhaqqu min rabbika qur'anin nan gaskiya ne kan daga ubangiji ka rike shi hannu bibbiyu kakkai da wani ya raba ka da shi shi yasa Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya tashi mana bayani game da sunnanta sunnansa da zai bar duniya sai ce alaikum bi sunnati ku rike shari'ata ku rike shari'a na ko ana ha maza ha mata kar ku bar abin da na zo muku da shi wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di da kuma wanda suka shirya yi halifofi na a bayana waɗannan mutane hudun masu daraja wanda dukkanin su surukansa ne biyu ya aura daga wurin biyu ya ɗauka ya ba su aure to a yau kam ya kamata yi tambaya su waye waɗanda ya ba sai ali barakallahu fi sai usman waɗannan bi ya ba su ne ko waɗanda ko suka ba shi dama sanannu ne taurari ne wata ne a daren sha uku eh, al-ma'ruf la yu'arraf ba za a yi tasirin hasil ba an riga an san su mazajen gwaran kenan Allah ya saka musu da alkhairi to wannan yana nuna cewa ɗan uwa musulmi idan gaskiya ta zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka sake ta dan ya ce abdu alaiha bin nawajibi ku rike ta da tumaran hakoran ku ciza ka san idan mutum zai rasu ko dabba aka kala da ka ta ciza haƙoran irin ba ta so hakan nan ba to kai ma ka rike karka saki Malala sallallahu alaihi wa sallam dan ya gaya mana idan aka zo ƙarshen zamani wanda ya riko da addini kamar wanda ya riko ne da garwashin wuta alqabil a ah, ne mai riko da addini sai ce kalqabil da alal ko kamar wanda yake rike ne da garwashin wuta to ana Allah ta'ala ya umurce mu da mu tabbata akan gaskiya kuma kada ne mu sauka a kanta wannan ita ce abinda Allah ta'ala yake umurtar mu da shi a gaba sai yace wani kullin wajha wani kullin wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrat أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير Allah ta'ala ce kowane bangare kuma daga cikin su yana da abin da ya jibinta ma'ana ya karkata gare shi. Waɗannan ya guda da nasaratar kumanta sun jingina ma Allah abin da bai da shi, don haka Allah sallallahu Alaihi wasallam ma mai sauki ne su masa abin da ya fi wannan. don sun ce wa ƙwalar il yahudu uzairu ne bin Allahi wa ƙwalar il yahudu uzairu ne bin Allahi wa ƙwalar il nasarar masihu Allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا yahuda sun ce uzairu dan Allah ne kiristoci kuma sun ce annabi isa dan Allah ne to kaga yanzu kai da ka zo ka ce Allah bai da ka dukkanin su ba za ka zo da lafiya da su ba kuma duk abin da za ka yi musu ba za ka burge su ba saboda mene wani kullum wujihatun huwa muwalliha kowa yana da inda ya sa gaba a cikin su ba zai dawo saboda taka ba kai ma kuma ba za ka dawo zuwa ga nasu ba shi yasa sai Allah ce kyale su fastabiqul khairat ku gaggawan cimma alkhairi Barsu, su nemi abin da ke wurin Allah saboda rayuwar rayuwarka karewa take lokacin ka tafiya take idan ka ce ka biya mutu. ba za su saurare ka ba balle ta nasu bar kai abin da Allah yake so wa in tudi aksara man fil ardi wa in tudi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ta'ala ce in za ka yi biyayya ga duk ka akasarin wanda suke ban kasa to za su fatar da kai ga barin tafarkin Allah saboda mutane suna da yawan sa abin da ransa yake so don zuciya ba ta barin mutum galibi ma abun abin da Allah ke so sai da Allah ya taimake shi Allah ke nan nasan amma rasul bi so zuciya tana da yawan umurtar mutum da abin da yake mummuna ne shi to sai Allah ya ce idan ka ga alkhairi ma'ana idan shari'a ta zo maka daga Allah subhanahu wata'ala kai gaggawar kanta saboda ne za a zo lokacin da Allah zai neme ku ya muku hisabi aina ma ya ya'ti bikumullahu jami'a Allah ta'ala ce duk inda kuke Allah zai zo da ku gaba ɗayan ku da kai mai fuskantar baitul maqdis din ka dawo kana fuskantar Ka'aba da su da suke jayayya da kai da wanda ya ce Uzair dan Allah ne da wanda ya ce Annabi Isa dan Allah ne to za a zo lokacin da kowa zai zubar da makaman shi ga ku ga Allah kuma ya zata ta kai an fahimci wannan ko Ke sa sai Allah ta'ala ce duk inda kuke Allah zai zo da ku inna Allah ala kulli shay'in qadir lallai Allah mai iko ne mai ikon kaddarawa ne akan komai ma'ana mai ikon kaddarawa ne ya dawo da ku bayan ƙasa bayan da an rufe ku ku sun rurrufe sun rabu kashi ya rabu da kashi tsoka ta rabu da tsoka kun zama ƙasa sai kuma gashi Allah ya dawo da ku a raye wannan fa inna ma hiya zajratun wahida abu ne da zai faru a yayin da aka yi tsoratarwa ko musa guda daya shi ya na ga mun karanta hadisul qalqo na wanda Allah ta'ala ya fada karkashin wani fiqa fi suri ta fa'ika mun karanta ko majalisin mata ne majalisin mata ne ko eh wannan hadisin malamai suna kiran shi hadisul qalqo yana karkashin wata sura ne aya take wani fiqa fi suri فتعيك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم زمر في ورين يسكي سورة زمر Allah ta'ala ce za mu busa a cikin kago duk wanda ke doron ƙasa da sama sai ya suma Allah ya kira mutuwa da suna suma a nan saboda akwai tashi na biyu illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya ga dama to wanda Allah ya ga dama din nan anan ne malamai suka dinga tattaunawa ana kai goro ana kai bari su wane ne su wasu suka ce wildanul mukhalladun wadannan ƴan yaran da aka yi ado da su a gidan aljanna su ne ba za su mutu ba wasu suka ce a'a matan shurul ilmi Kaji wani an ce yara baka ce in ba kai wani numfashi daga makogoro wallahi ka da kwanan shago rufa da galar ta da kai da kana ta da kai da galar rufa da buhun algarara kana da matsala sahur da garin kwaki Allah ya Allah ya fidda ashe daga rogo a tashi aure kwarai da gaske eh, bayan kabbara a je a nemi aure eh, na ne wani abu da sun da shekaran jiya na rasa jiya sai gashi har yana fari jikinsa na race mana an sa ranar da jiya jiya an gole gida nan da sati hudu to haka ake yi a gari Allah ya taimake ka da mai zuwa ta gani da ido biyu da akwai masu ido biyu amma ɗaya ke gani ɗayan makaho ne ba za su gane ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam faɗin cewa wanda Allah ya ga dama malamai suka tattauna a kai kamar yadda muka faɗa to a wannan ne suka kawo hadisi mai tsayi hadisin da suka ce mai hadisin far hadisin kaho wanda Allah ta'ala Imam al ya kawo hadisin ku je ku duba tafsirin Imam al-Tabari ko Imam al za ku ga wannan magana da nake faɗa karkashin wannan aya ta cikin suratul zumar ne ta cikin kuma alamar suratul zumar ce Allah ta'ala ya ce za mu busa a cikin kaho duk wanda ke sararin wanda ke doron ƙasa sai ya faɗi ya suma ma'ana ya mutu illa man sha Allah to wanda Allah ya ga dama to anan ne suka kawo hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam ce malaika Israfil mun san shine malaikar da ke busa a cikin kabu Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah zai umurci malakul maut sunan malaikan da ke daukar rai kenan wasu na cewa malaika azra'ilu ba wani malaika mai suna azra'ilu idan ka da malam nasiru albani zai maka duka da hadisi wallahi zai ka kasa tashi ka karanta akamul jana'i zaka ga bulalan da ya shauda za ta biyo ta kanka sunan sa malakul maut haka Allah ya nada masa kul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum sunan sa kenan da Allah ya rada masa to saboda haka wannan mala'ika zai zo dauki rayukan duk wanda ke ban kasa illa man sha Allah sai wanda Allah ya so a wannan hadisin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ke kasa zai mutu ta su kowa bai daya kif kowa zai fadi ya mutu wanda za su saura mala'ikun da ke kama shi yasa shi kanshi mala'ikan idan ya ɗauki ran yan ƙasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace zai zo ya fadi ya sujada karkashin al'arshi yace ya rab mata kullu man fil ya Allah duk wanda ke kasa ba ba sauran mai rai ba da sallatansu da kasuwanninsu da gidajensu da kamfaninsu ba kowa ba ba sauran mai sujada sai Allah ta'ala ya tambaye shi ji Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da shi man baqiya wa huwa ala Allah zai ce waye saura alhalin Allah ya fi shi sanin waye rage in tambaya ce ta mulki da ita zaka gane wurin za a ji shine sai ce ya Allah ba wanda ya saura in banda mala'ikun da ke cikin sama sai hamalat al wanda suke rike da al'arshin ka wanda Allah ya faɗi ta suratul haqqa yace wa yahmilu al-arsha rabbika fawqakum yawma idin samaniya to wasu suna raye sai ya ce wa jibra'il sai mala'ika jibril kwamandan mu gashi shi ma nan a raye sai ya ce wa israfil da shi mala'ika israfil da ya busar aka mutu gashi nan a raye wa ana gani wanda ka aika na ɗaukoran sai ce wa anta alhayyul ladhi la tamut sai kuma kai wanda ita mutuwan ba ta ta rike ka ba ai kura ta san gidan ne da sani ko ba haka ba ne to shine sai Allah ce da shi falyamut kullu man fis sama duk wanda ke cikin sama je ka kawo min rai hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim cewa babu wani sarari a sama nan da kuke gani da za ka sa gwargwadon shirin takin hannunka ɗaya face akwai mala'ika ya cike wuri yana bauta ma Allah. Shi ya sa ka bauta ma Allah gata ne a gare ka, ka saba mishi kai ka cutar da kanka. Baitin ma'amur kaɗai gidan da ake raya shi da bauta, ɗakin da ake raya shi da bauta. Mallan Sulatu ya faɗa mala'iku dubu saba'in kullum suke shiga su ma Allah su jira su fita. Wallahi al'azim yanzu da muke magana ko suna ciki ko sun fita ɗazu ko an jima za su shiga amma tabbas kuma in sun fita za su ƙara dawowa sai dai wasu dubu saba'in tun da aka faru duniya aka take to dan kai kai ma Allah sujada aka ai mu ne masu taimakon addini kai aka ce maka wallahi aka ce maka saboda ko baka za a yi wallahu mutimmu nurihi walau kari al-kafirun walau kari al-mushrikun Allah na cika hasken shi ko ta ko ina ne to dan haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi waye saura sai ya ce na sama daga kalaka Allah ce duk wanda ke sama ya mutu sai ya ɗauko rayuka duk wanda ke sama zai zo ya ƙara fadi ya sujada ya ce ma Allah mata kullu man fi sama duk wanda ke sama Allah ba sauran raye sai Allah ta'ala ya kalle shi ce man baqiya waye saura annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa huwa alhalin Allah ya fi shi sanin waye ya rage sai ya ce ba wanda ya saura in banda hamalatul arshi da Jibra'il da Israfil da ke musan kaho dali da kai rayen da mutuwa ba ta cimma sai ce fa yamut hamalat al'arsh su ma masu rike al'arshin dauki rayuwar su kansu dauka da bazan su ake rawa ba su da wani abin da za su kila da su aka taimaka. maka mai abin ne da kansa yau yake ikon don haka sai a dauki ran dukkan waɗanda suke rike da wannan al'arshi daga nan Allah zai sake tambayar shi ya ce waye saura ya ƙara kirgawa ya ce ga Jibril dan ga Israfil ga ni ga ka ga yadda mutuwa ba ta cin maka sai ya ce to a yau falyamus Israfil shi ma mai busa a mutu ya mutu dauki ran shi za a dauki ran shi sai a ƙarshe in ya tambaya sai a ce ya dauki ran mala'ika Jibril duk sanda yake ɗauko rayukan mutane a ƙasa da sama da hamadatul arsh da sauran mala'iku ku razana da yi ba amma na sha ɗauki ran mala'ika jibril ya ja da bayan tsoraci shi kan mala'ikan mutuwa sai ya ce ya rab ya ubangiji a ya mutu jibril yanzu dama za a zo wurin da mala'ika jibril shi ma zai tsaya an gama zai mutu mala'iku suna girma mala'ika jibril daga cikin rukunan imani duk wanda ya karyata shi ya kafirta eh kwarai kwamanda ne na gaske Allah ya yarda shi mu faɗi san ma'ami ya tsananin ta'a ne a can wurin Allah kuma amintacce ne ko da a zarkata ba a san shi ya ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikati kun ga ya ce mala'ikun ta mala'ika jibril mala'ika ne ba zai ce wa jibril ta kuma mala'ika jibril ka gane ko a mala'ikun shi babba ne kamar yadda Allah ce minal mu'minina rijalun abubine akwai dakka manya wanda bayan imanin sun fita da shi yasa idan ya ɗauko wahayi daga sama shi ke kama duk wani annabi wahayi tun daga annabi adam har zuwa farin jakada sallallahu alaihi wa sallam idan ya ɗauko wahayi daga sama zai sauko da shi mala'iku zuriya suke fi sujada har sai ya gama saukar da wahayi zai koma in sun daga Allah ta'ala ya bada labari yace hatta idza fuzia an qulubihim qalu ma da qala rabbukum qala al-haqq wa huwa al idan yana komawa suka ga hawan shi da yake hawa sama sai sai da shi wani ubangijin ku yace ka ji ubangijin kuma na ranka shi daɗi, sai yace qala al-haq Allah ya fita gaskiya ku je ku bi Allah kawai kar ku yi wasa haduwan ba ta kyau an sa sai ya wuce a yanzu to daga nan in aka ce a dauki rayuwarsa sai ce ya Allah yanzu mala'ika jibril zai mutu sai Allah ta'ala ke da shi uskut ja bakin ka kai shiru huwa khalqin min khalqi shi din halitta ne daga cikin halittuna khalaqtuhu lima ra'aita kuje ku karanta hadisi za ku gani yace na halicce shi ne dan yanda ka gani in halitta in kashe irwaya in nuna isa in yi sakamako Allah sallallahu alaihi wa sallam anan ne riwaya yace malaika jibril yana da fuka-fukai guda shida ko guda biyu, da kowane fuffuke ɗaya zai iya haɗa duniya da abin da ke cikin ta kai ko kaga wannan dole a tsorata to zai ja da su jada karkashin al'arshi sai a zara ran mala'ika jibril daga nan Allah zai ce mishi waye saura to shi ma san kuma me zai faru ko sai ya ce daga ni sai kai rayin da mutuwa ba ta cin maka saboda adalci da tausayi irin na Allah sai Allah bai dauki ranka shi da kanka sai ce kai ma dauki ranka da kanka kaga ta adalci kenan da tausayi da za a yi mutum yace san da yake cira ran shi zai wani ƙara ya ce wallahi da ya san haka zafin cire rai yake da ya ƙara tausaya mu muminai sanda yake zara rayuka su sannu a hankali don Allah ya yi rantsuwa da lokacin da yake cire ran fasikan mutane da kafirai asalin fizga wanda babu tausayi a ciki ya ce wannan zi'ati garka kai da jin garka hakan ba zaman lafiya ina rantsuwa da mala'ikun da ke fizgar ran kafirai asalin fizga ba tausayi wannan shiƙaƙi nashfa da jin nashfa na san ba wahala ina rantsuwa ga mala'ikun da ke cire ran muminai sannu a hankali ce da na san haka ne abin yake ce wallahi da na ƙara tausaya mu muminai sanda zan cire rayuwarsu a fa cikin wannan tausayawan ne annabi sallallahu alaihi wa sallam sandarar da za ta fita ya rinka sa hannu a cikin ruwa yana shafawa a fuskar sai yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat babu an bauta bisa tantanta face Allah lalle mutuwa tana cike da maye da magagi na tsananin wahala to Allah subhanahu ta'ala idan ya sa umarci ya san sai kira ransa da kansa sai Allah ya kira yi wata tambayar da zai maimaita bayan ya tashi mutane an gane ko Allah ta'ala zai ce ainal jabbarun ainal mutakabbirun Limanin mulkul yau wannan tambayar Allah zai ta tun muna gawa ni da ku a lokaci. ainihin jabbaru ina ɗan kama karya wanda in suka tunkari mutum zai sun kai shi ƙasa ainihin mutakabbirun ina wanda na ce a yi suka ƙi suna ganin su wata tiyani limanin mulkul yau a yawa ke da mulki kowa yana gawa ba a annabi sallallahu alaihi wa ya ce sai Allah ya ba kansa amsa da kansa ya ce lillahi alwahid alqahhar mulkin nan yau ne Allah ne shi kadai bai rinjaye to daga nan sai a tashi malaika Israfil sai ya busa shine fa inna ma hiya zajratun wahida shine anan fa aina ma takunu ya tibikum Allahu jami'a shine wa idal qubur bu'thirat idan kaburbura bu'thirat suka wofanta an ce bu'thirat kamar yadda kura kan tsage amma kuma sai ta fitar da abin da ke cikin ta za ta tunkudo duk wanda ke ciki na farko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyun su shine aka ce mutanen barkiya makabartan barkiya akwai asabin da ya nuna yana tashi su za su mara mishi baya wannan asar din ma yake su juye su za a aljanna kaga falalan madina ta sake fitowa to da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya taso za a tashi mutane kowa sai kaga kowa a ce dimi bai san ina za shi ba fala Smau, illa hamsa <laughs> baka jin komai sai kawai numfarfashi da da haki ta gudu yadda ka san kana da doki in garman doki lafiyayye yana tafiya za ka rinka wani ƙara kamar ana taka a cikin shi in yana da lafiya wani ga da hub hub hub to kai ma ranar shi kenan Sakarar hmm. nasa su kara wa hun bisu kara za ka rinka cikin maye al-imam ibn kathir ya faɗi karkashin wa idan nufusu zuwijat rayuka idan aka dawo da su cikin jikuna wasu malamai suka ce a idan wata rai ta shiga cikin wata a ranar ce za ka ga wuta ta shiga cikin ruwa kuma ba abin da zai faru hatta albahari dabbobi in ka tafsiri bin kasir za ka gani dabbobi waɗanda ba sa magana ranar mage za ta haɗu da ɗera ba kama ta take ta cinye ba ce mata za ta yi ke faruwa a duniya ta ce ban sani ba ba kowa kama shi wannan ta ba ta sani ba wuta zai shiga ruwa duk abin da ka san kishiyar ɗan uwansa ne shi ma ya da kullum ri'in din yau mai ne sha ne kowa bala'i da musifa ta ishe shi to wannan shine fadin inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai idan har zai iya dawo da jikunan ku daga kabari ya tattara su ya sa rayuka su dawo cikin jikinku to dan an canza alƙiblan ku ba ba wani abu ne na ban mamaki ba kuma dan an ce akwai alkiyama ba wani abu ne da za a shakka a kansa ba mun faɗa mun sha mai mai ta wani zai ga an ce an ce ana tambayan kabari fa a wani mun ga accident kawai ke nan take mu mutu yaushe mala'ikun suka soke shi aka kala? kaza sai mu ce mishi amsan ka tana cikin irin tunani yadda aka samar da kai daga babu hmm? daga yadda aka samar da kai daga babu da irin wannan ne za a irin abin da Allah ya faɗa mu kam tun da annabi ya faɗa wallahi in jikin mu kulli ne ba za mu shakka ba ko ba ka bane zalikal kitabu la raiba fi daga cikin abin da ya ba sayyidina Abubakar daraja kenan a musulunci an kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ana dawo da shi yace da gaskiya faɗa suka ce yace to in ma ya faɗa abin da yafi wannan ni na yarda in advance kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo ya faɗi magana yace wannan magana aka zo aka ce dabba ce magana dabba ta yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace na yarda ta yi magana da gaske ne sai na abubakar da umar ba sa wurin ya ce abubakar da umar masu yarda ni shaidar sun kun fahimci magana da shi saboda haka shi imani ana so kullum cajin sa fasar ya zama green ba red ba saboda da wannan ne kake samun tarayya na Allah yanzu sai na abubakar wannan gaskata wanda ya duk ya gama me Allah ya masa duk cikin duniyar nan ba wanda Allah karar aka nada mai sarautar sahabbantaka daga sama al'arshi sai sai na Abubakar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana Ka ji daraja kamar yadda ta aka ce mai inna fatahna laka fathan mubina nan kuma inna Allah ma'ana la tahzan inna Allah ma'ana sahibihi ta'azzunsa siddiqancin ma Allah ya nada mai wallazi ja'a bis sidiki wa saddaqa bihi wanda ne ja a bisiri iska ce Muhammadin sallallahu alaihi wa wa saddaqa bihi Abubakar ne shi ne karshen magana ku kalli wata ayatu suratul tauba iz yaqulu li sahibihi yayin da yace ma abokinsa Allah ya yarda shi ya zauna da shi kuma ku ga wata falala a nan ma duk wanda ya shugabanci ba a nan sallallahu alaihi ba wanda ake jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kamar yadda ake jirgin annabi sallallahu alaihi da Allah kai tsaye sai sayyidina Abubakar dan yadda ake ce mishi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam haka shi ma ake ce mishi khalifatu Rasulillah shi kadai ke da wannan kujera duk wanda ba shi ba amirul mu'minin sunan shi amma shi tasa khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam an fahimta ko to kaga ko duk wanda zai zo ya zage shi a nan shi yasa zagin na na Aisha da na Abubakar a musulunci ba dai ke da zagin sauran sahabbai kwarai da gaske duk wanda ya zagi na Aisha furci ne hukuncin sa wanda ya zagi sai na Abubakar furci ne hukuncin sa sauran sahabbai ka zagi ka ba kira kai amma wallahi ba za ka sha ba a wurin Allah ba za ka sha ba ina da aboki a garin Zaria sunan shi Malam Yakub mun dade muna tare sai da shekara 20 da wani abu lokacin da aka kashe Malam Hamza Umar dan Meshiya da Sokoto sun je garin Sokoto su yi ta'aziyya sai wani yake cewa da su ku tsaya ku yara ne ga wani dattijo ya muku nasiha saboda ku san cewa akida ku ta sunna tana da muhimmanci sai dattijo aka ce kai musu nasiha ya ce ni ko ba na so kuna sa wannan magana aka ce kai hakuri sai ce to yara ku rike addini da kyau ni din nan da shi'a nake bi wannan aqidar nake bi zan tafi aikin haji yana faɗa cikin ilin 80 din nan yace zan tafi aikin haji sai muridi na ko wane ne nawa sai ya bani wurin ya ce in na je dawafi shi zai idan na gama kuma sai in zauna in la'anci in tsile wa abubakar da umar wasu gumaka guda biyu haka ke ce ya ce da nabisi ina dawafin sai na ji jiki na ya mutu ya ce na ji jiki na ya mutu da na gama ne na bila sai na ji kai in yi ko kaɗin ya ce sai shakka ta kama ni ce saboda gajiyar tsawafin da nayi ga shekaru yace wala sai bacci ya dauke na kusa da haramin akaba yace ina barci sai shi ne mafarkin wanda ya aiko ne zuwan tsine Ya yace ina zaune sai na ga wasu mutane biyu a mafarkin sun zo mun masu kyawun halitta da kyawun fuska sai ɗayansu ya ce da ni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gefen nan nawa shine Abubakar tashi kai abin da aka turo ka a mafarkin yace sai na ce wallahi ba zan iya baya manzo Allah shine sai Allah subhanahu ya ce da shi a mafarkin tojuya ya daga bayan yana juya ce sai ga wannan malamin nashi wallahi yana ci da wuta ban ban a bayansa yace yana ganin haka ya tsorata sai ya farka yace gashi ba waya a zaman ban san yadda zai kira gida in gaya mishi ni faga abin da na gani a ra'ayi ya ce haka na haƙura ina zuci zuci a tsorace har na jira kwanakin aikin hajji suka ƙare ina shigowa garin Sokoto na rantsi da Allah ana dawa daga jana'izar sa ya rasu ya ce to tun daga nan ni ba wanda ya min wa'azi na fita na daina zagin bai na dawa ina bin sunna ban san ko yanzu ya rasu ba amma dai a su kuta yake to saboda haka ta ga ba ma su sahabi ta ai ba sai duk addinin da ka ji zage-zage ka san ba addini ba ko ba haka ba ne in wanda zai zo yana zagi yana kaza ba musulmin kwarai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini ba mai ba bane ba mai zagi ne. mumini bai zage zage ya la'anta kuma baya kalmomi na bata to duk musulmin farai kuma haka na kaga shi Allah ka ƙara tsare mana imanin shafi yaya lokaci a ina jama'a ku zo ta mana <laughs> eh kamar ba lokacin mu nan ya cika gaba in za fara so minti hamsin da ɗaya to muna da minti biyar na ko to ja mana aya ta gaba sai ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون الله سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام kuma duk inda ka fito daga sansanin kasa kowane yanki ne na kasa idan ka tashi sallah fa walli waje haka shatarar masjidil haram to ka fuskantar da fuskanka wuraren masallacin haramin marka. wa innahu lal haqqu min kuma lallai wannan umarni gaskiya ne daga ubangijinka wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun kuma Allah bai kasance mai gafala ba dangane da abin da su Yahudawa da Kiristoci suke aikatawa wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram Allah ya sake maimaita ya ce kuma duk inda ka fito ka fuskantar da fuskanta wuraren masallacin haramin makka wa haitu ma kuntum haka kuma al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk inda kuka kasance a ban kasa daga doma kuke ko daga bolari fa wallu wujuhakum shatrahu mai kokari ku fuskantar da ku wuraren masallacin haramin makka ya Allah ya tura lillahi alaikum hujja dan kar ya kasance akwai wani hujja da mutane za su iya tsaida muku da shi illal ladina zalamu minhum face dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su idan ko har su azzalumai ne to ku sani fala takshawu da dai kan ku ji tsoron su wa shawni ku ji tsoro na ni Allah dan ne ke da mutane ke da aljanna wa li utimma ni'mati alaikum kuma lallai don in cika ni'imata a ku na musulunci da mutuwa a kansa da aljanna wa la'allakum tahtadun kuma dan tsammanin ku samu shari'a malamai suka ce in kun lura a nan an maimaita maganar fuskantar wuraren masallacin harami maimaita na uku kenan ta farkon ta zo a ayan kannara ta kalluba yi fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha ya Allah ce ne fa waje haka, sharra al haram wannan shine na farko ga ta biyu a wannan aya ta 149 da yake wa min haythu kharajta fa waje haka sharra al-masjidil haram ayan gaba ma ya sake maimaita suka ce menene hikiman wannan maimaita faso daga ciki wasu malaman suka ce saboda wannan ne aya ta farko da ta fara sauka a Qur'ani ta shafe wani hukunci da wani to da haka ake sake dandaka saboda ya taushi zukata su ɗauka su san abu ba na wasa bane an bayyana ko wasu malaman suka ce a'a ai maganar haɗin kan musulmi ake yi. ana so kowa ya fuskanci alƙibla don mutane su gane cewa batun muhimmancin haɗin kan musulmi wuri ɗaya ba abun wasa ba ne fala tanaza'u fatashalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin haka ne ko Allah ya nuna mana wannan wa tasmu bi abdullahi jami'a haka ne ko duk Allah ya hada mu gaba ɗayan mu yace to shi ma al'amarin alƙibla ai al'amari ne na gaba ɗaya wanda kowane musulmi ya yarda to saboda haka ya cancanci a maimaita shi fiye da sau daya wani yana da gaske abin da wasu malamai suka yi magana a kansa wanda kamar yadda Abdullahi bin Abbas da shi da wani daga cikin sahabbai suna da wata wasu sahabbai sahabbai suna da wannan fahimta wasu malaman suka ce a'a za a kalli yanayi ne a ciki duka fa wani waje aka shakarar masjidil haram din nan kowanne yana da ma'anar sanadar kamar yadda a cikin suratul rahman fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban hmm. ta maimaici na ga so kusan 30 ko 31 ko makamancin wannan kowace ɗaya fa ma'ananta daban eh ta yanzu in an faɗe ta ba ma'anar da sakon da take ɗauka ba irin na baya ba ina fata mun fahimci wannan to kama haka shi ma wannan fa haisu ma kuntu fa wadu hakum shadra hudun suka ce na farkon tana nufin ga mutumin da yake makale yake ganin ka'aba kiri da muzu hmm. kar ka juya mata baya ga ka ga ta kalle ta kai sallah suka ce ga wanda yake wannan bani shahidin ka'aba wanda yake ganin ka'aba ga shi ga ita sannan maimaitawa na biyu Allah ya yi ne ga wanda yake wato garin Makka amma ko baya kusa da Ka'aba amma dai yana garin da Ka'aba din take yana cikin harami na Makka dan ku kuma suka ce ya shafi dukkan sauran garuruwan musulmi wanda take fahimtar dinin Razi Allah ta'ala ya masa rahama imam al-qurtubi shi ma ya ba waɗannan ayoyi su ma'anonin da darussan da yake faɗa a kai yace na farko ana magana wanda ke cikin markai ta biyu tana magana akan wanda ke sauran garuruwa ta uku kuma tana magana ne akan wanda ya fita don tafiya kar ya wahal da kanshi ya kokari ya fuskanci ka'aba sanda zai yi sallar sallarsa ya bar inda yake to duk wanda muka dauka a ciki wanda yana nuna muhimmancin haɗin kan al'umma da bin tsawo ɗaya da kuma amsa umarnin Allah madaukakin sarki safanin abin da su Yahudawa suke kira a kai. Da Allah ta'ala ya ce da Allah ya kuna ta alaikum furja kwa ku da wuce lokaci. Wallahi ba za ni ba. Yana ce kara ku jira tsaya sha Allah. Da Allah ya kuna ta alaikum furjatun suka ce ana nufin ahalin kitabi. domin su ne waɗanda za su sun san siffofin Allah sallallahu alaihi wasallam kayan da muka faɗa a baya a rikuna ku kama ya a rikuna abu na abu amma kuma su zo suna jahil ja da jaye-jaye kuma maganar da suke game da Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ya canza alƙibla zai yi wuce to me yasa ya ce yana bin addinin Annabi Ibrahim ya canza alƙibla daga Baitul Maqdis ya koma Ka'aba eh gaskiya ne sanda yake fuskantar alƙibla Baitul Maqdis wannan lokacin annabi Ibrahim shi ma nan yake fuskanta bayan ya gama gina Ka'aba kuma aka ce wa taqabu min maqami Ibrahim musalla yanzu an maida ta a dawo gurin kuma wa haifu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu wuraren nan sai sake juyawa ya kalli Ka'aba wannan na nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsananin biyayya ga Allah madaukaki kuma yana da tsananin biyayya ga annabi Ibrahim ɗin kansa. Saboda tun da annabi Ibrahim ya canza shi ma ya canza. Yanzu kai idan babanka ya ce kar ka yi a cikin abin da ba Allah ne ya sa a yi ba sai ka yi masa da'a da na gari sunanka ko ba na gari ba. Ba na gari ba. Allah ya maka albarka yaro. Ba na gari ba ne. Idan mahaifinka ya ce a yi nan kai a cikin abin da ba saban Allah bane kai masa da sunan ka da gari don haka abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu ne wanda yake daidai abin da muka faɗa mu kuma ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya a lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya kuma kare mu daga maimaita kuskure a nan gaba akwai ɗan uwa malam Ahmad wanda Allah ya kaddara iyalinsa ta sauka da zu muna maka addu'a ta sunna barakallahu laka fil mawhubi lak wa shakarta alwahiba wa razaqta birrahu wa balagta ashuddahu Allah ta'ala ya raya abin da aka samu ya sa shi kan shari'a ya ba mahaifiyarsa lafiya ya kuma sa ya zanto zukuran lil islam wal muslimin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.